DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na uku na wasanmu na yaƙi da muggan laifuka mai suna tsabtace kwanar kaya. Wani mummunan hadari dai ya afku a wata gunduwa da ke garin kwanar kaya. wato zaftar wadda tarin sharan nan yayi a wajen zubar da shara na jajibge mazauna wajen dai sun tagayyara ba wai don asarar da aka yi kawai ba har da adadin waɗanda suka mutu wanda ya kai mutum 27 mutane goma sha ɗaya kuma sun samu raunuka mutum talatin kuma sun rasa gidajensu yanzu dai ga talakawa can suna taruwa a kofar ofishin karamar hukuma kuma hankali ya fara tashi a kamfanin gyaran muhallin sansani ma wato wajen sumariya da lurwanu abin babu daɗi ba ji ɗoriyar abokin aikinsu ba wato ta nemo tun lokacin da hadarin ya faru yau kwana uku kenan a farkon wannan kashi mai taken shara na kisa bar mu saurari lurwanu da ramatu da kuma mariya yayin da suke aikin kwasar shara yau da safe ai lurwanu wato gara da kai da ka ci gaba da aikin kwasar shara yau da safe kina magana sai ka ce ina da wani aikin na daban ne mariya gaskiya ne lurwanu kwastomomin mu sun san wannan satin ya zo da matsala ga mutanen kwanar kaya saboda zabtarowar da sharar jajibi ta yi mun kwashe shara ranar litinin ana igoba hadarin zai afku kamata ya a ce hakan ya isa au ke ma haka za ki cera matu wato haɗe min kai za ku yi babu wanda ya haɗe miki kai mariya so muke mu fahimci irin damuwar da muke ciki kawai amma mun yi alkawarin kwashe shara sau uku a sati ba mu kwashe ba ranar laraba saboda wannan hadarin shi yasa dole yau juma'a mu kwashe ta to batun ta mu fa har yanzu ba mu san inda yake ba ramatu na da gaskiya ba mu ji duriyar ta ba yau kusan kwana uku kenan kamata ya fi a ce muna neman sa maimakon kwasa shara mu je irin wuraren da yake zuwa idan yana da kuɗi mana mu duba shi a can haba lurwanu ka daina yaudarar kanka watakila tanimu na ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a haɗarin zabtowar sharan nan abin da hukuma ta faɗa mana shine mu je mutuwara mu duba gawawwakin waɗanda haɗarin ya rutsa da su ko akwai waɗanda muka sani asibiti fa kawai ka je ka duba cikin waɗanda suka samu raunuka kuma da baka ga ta nima a cikin su ba sai ka ɗauka ba komai da alama baka damu da shi ba amma ni kamar ɗan uwa yake a wajena ka san yana nan gindin sharar ko da yaushe ba mamaki yana wajen lokacin da abin ya faru habara mutu hmm. to shi kenan mu je mutuwaran idan muka san abin da ya same shi za mu iya ci gaba da aikin namu maganar yan uwantaka ba wata abar kallo ba ce a kamfanin gyaran muhallin sansani a yanzu shin ko waɗannan abokan juna su uku za su iya gano ta nemu rabu mudi dai ta je jajibge jam kaɗan bayan afkuwar haɗarin bari mu same ta a wajen aikinta don jin abin da take shirin yi wane ne shigo mana sannu da aiki inuwa ko zan iya magana da kai minti ɗaya? yawwa kaga wacce nake son rubuce-rubucen ta shigo mana rabi <laughs> ni wannan zigar taka ba ta shige ni ba abin da na sani kawai nake faɗa da gaske nake yi kina samu yin tunani misali akan halin ko in kula game da muhalli a kwanar kaya zaftarowar sharar da ta faru ta nuna maganar ki gaskiya ce irin wannan mummunan al'amarin ya nuna a fili cewa dole ne mu sauya ɗabi'un mu game da tara shara to ga ka fara fahimtar inda na dosa to yayi kyau wato za ka amince da abin da na zo nema a wajenka kenan me kike so rabi <laughs> zan faɗa ba tare da wata kwana-kwana ba inuwa ina buƙatar filinka na sansani wanda baka yi tunanin yin komai da shi ba me amma da wasa kike yi me zaki da wajen ina so ne na arawa mutane na na gyaran muhallin sansani bai kamata su ci gaba da ware sharar su a wajen jibge shara na jajibge ba duba da abin da ya faru na zaftarowar tarin sharar akwai haɗari sosai suna bukatar wani wajen don yin aikin rabi kwanan nan na kewaye filin nan yanzu kuma kina so ki mayar da shi wajen jibge shara ha kai kuwa ai za su dinga ware sharan ne cikin tsari na faɗa maka suna ware abubuwan da za a iya sake amfani da su ne daga sharar suna kuma sayar da su ga 'yan sari don a sake sarrafa su eh amma ni gaskiya ina so na amfani da fili na ne za su kuma dinga amfani da kashin dabbobi suna mayar da shi taki za a iya amfani da shi don noma a nan ko wani garin sannan kwastomominsu za su daraja su in suka ga suna da wani wuri killatacce babban abin shine za su samu wajen da suke bukata don yi da kuma sayar da abubuwa masu amfani ta haka mutanen da suke tara shara barkatai za su fahimci cewa ba kowane abu da muke zubarwa ba ne mara amfani na yarda rabi amma ba a fili na ba za ka ga irin kayan da za su yi daga irin abubuwan da ake sake sarrafawa su teburin shan shayi ne da mazubin cokula da wuƙaƙe da jakukkunan zuba kaya da dai sauransu rabi kamata ya su nema a wajen hukuma ba a wajen talaka kamar ni wanda yake neman na tuwo da kyar ba habba kada ka so kanka da yawa mana kana fa da gida kuma ba wani amfani kake yi da filin ba wannan wani tsari ne na wucin gadi da zarar sun samu isassun kuɗi za su kama gabansu kuma hakan zai zama wani tallafi da ka bayar ga aikin da zai amfani al'umma kai rabi lalle kin yi amanna da wannan harka to bari zan yi tunani akan abin shikenan Rabi dai a shirye take da ta taimaka wa kamfanin gyaran muhallin sansani. Shin ko za ta iya shawo kan wannan abokin aikin nata inuwa? Ya ba ta haɗin kai? Za mu gano hakan, amma yanzu bari mu bi mutanen da suka rasa gidajensu, waɗanda suke zanga-zanga a kofar ofishin ƙaramar hukuma a sakamakon haɗarin da ya faru a jajibge. Kansilolin mazaɓin cikin gari, wato su Gidigo da Maryam, suna kallon dandazon masu zanga-zangar ta tagar ofishin Maryam da ke hawa na ɗaya. Kalli, Maryam, yau mutanen sun karu. Eh kuma ransa ɓace yake. Raya ba ta taɓa nuna damuwa akan al'amarin jama'ar sansani ba. Lokacin da na sayi filina na unguwar Jajibge ba wannan tarin sharar. Wuri ne mai daɗin zama a da. Sai kawai mutane suka fara jibge shara ta ko'ina. Ta yadda abin ya zame mana tamkar tsauni a gidajen Kuma ba abin da karamar hukuma ta yi akan wannan alamar. Kai shugaban karamar hukuma ka amsa laifinka kawai. Zancen banza. wari ya ishe mu amma karamar hukuma ba ta taba sauraron mu ba eh, wani bangaren sharan ma cikin katanga na ya zubo sharar tana nan tari guda a tsakar gidana wannan abun kunya ne ina biyan haraji kuma na san hakki na ni a rakaba nake a jajibge kuma ina neman abinci na ne abubuwan da nake tsinta a sharar a wani dan daki nake kwana ma'aikatan hukumar sun matsa mini da karɓar kuɗi kuma gashi yanzu hukuma ta ki bani matsugunni yau kwana uku kenan muna kwana a hargitse shi kuma shugaban karamar hukumar na can babu ruwansa zo mu je gidugu ya kamata mu faɗa musu su kwantar da hankalinsu to ba ni last speaker jama'a barkan ku da haka Don Allah ku saurare mu mana. ina da magana da nake sansani. da kyau. Ga wani zakakurin nan. Bari na janye jiki. Yawwa, ne da abokanan aiki na na gyaran muhallin sansani muna cikin alhini. Dawowar mu kenan daga mutuwari inda muka ga gawar Tanimu. Kai? Abin ya ritsa da Tanimu kenan? Idan a sansani kake da zama za ka san Tanimu. A nan jajibge yake harkokinsa kamar da ni da Ramatu. Lokacin da muka fara ware abubuwa daga cikin sharan kwastomominmu a gindin taron sharan nan, sai da na yi ƙoƙarin hana Tanimu kada ya hau saman sharar nan wajen neman wani abin amfani don ya sayar. Amma Tanimu ya ki yana wajen lokacin da hadarin ya faru sai da muka yi kwana uku kafin muka san cewa nemi ya mutu wannan tarin sharar sai da ya zama ajalinsa kai shugaban karamar hukuma ba za mu ƙara yadda wani ya mutu ba ba za mu bari wani ya ƙara mutuwa ba girgo mu rufa tagan nan ina so in faɗa maka wata magana to ban sani ba ko ka hango abin da na hango maryam idan kina tunanin wai wannan magana da Lurano ya yanzu ta nuna shi ke da alhakin jawo wannan hadarin da mace-macen da aka yi tunaninmu ya zo daya ina da labarinsa da aikin da yake yi na kwashe shara komai ya bayyana karara. to za mu faɗa shugaban ƙaramar hukuma cewa muna da wani shiri kuma an shawo kan lamarin To yaya Lirwani zai zama shine da alhakin zabtarowar sharar jajibge? Shin ko su gidigo talle da Maryam Dauda waɗanda suke wa ƙaramar hukumar kwanar ƙaya aiki suna ƙulla wa Lirwani wani makirci ne? aikuwa da abin ya zama abin dariya. Ko Inuwa zai yarda ya ba wa kamfanin gyaran muhallin sansani aron filinsa? Ku biyo mu zuwa kashe na gaba don jin yadda za ta kasance. Kafin nan kuna iya ziyartar adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan fuka domin sake sauraron wannan kashin da ma waɗanda suka wuce. Kazalika dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ku. Ku kasance lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. Masu yaƙi da